فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون hukunci zai kasance da adalci a wannan rana ba za a zalunce ku ya ku bayi da komai ba a ƙara muku munanan ayyukanku ko a rage muku kyawawanku kaɗai ana cika muku sakamakon abin da kuka kasance kuna aikatawa a rayuwar duniya